Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Sunana Abdulkarim Ɗayyabu shugaban rundunar adalci ta Najeriya Ni ne mai suna Pastor Simon Dolly uh, Sakatare General na Christian Solidarity Forum. Sunana CS Bisani Baba Inna, ofisin kakan irin na 'yan sanda na Abuja. Sunana Maryam Mamman Nasir, ni ce shugaban kungiyar nan ta Arewa Initiative The Way Forward. Sunana Yakubu Sa'idu, shugaban Hausa Fulani Haɗaka FCT. Sunana Comrade Afan Buba Abuya, mai taimakawa ministan sadarwa Dr. Isa Ali Ibrahim. mahalarta taron neman hanyar shawo kan matsalar sata ƙananan yara a Najeriya da murya Amurka ta shirya a birnin tarayya Abuja. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda muka alkawalta, yau ma shirin zai ɗora a inda muka tsaya a musarim yau da aka yi a zauren taron da sashen Hausa ya shirya inda ya haɗa kan masu ruwa da tsaki domin neman hanyar shawo kan sace-sacen ƙananan yara. Ga ci gaban tattaunawar. Akwai abun da pastor ya faɗa nan. Abun da ya faru a yaron bayasa, an ba shi keke, ina saman gidan, an ba shi keke. Daga, daga hawo keke, inda zai dawo, zai kawo ma wasu abubuwa. Daga wurin abubuwa ya fara ɓangaren da na ji kenan kuma yaro ta girma ya girma ya dan samu kudi ya duba cewar zai ya wuri ya ce tana so ya ce yana son ta abun da labarin da na ji kenan akan abun kuma inda ya shiga ya kamata a giya kasar Najeriya abun da ya faru na gaskiya ina so in kawo muku example abun da ya faru saboda ka ce akwai harkar siyasa akwai abin da ana kira crisis entrepreneurs in ba kasa baya zaman lafiya ba su samu kudi an ce an yi kashe-kashe a owerri wai su china an sa su a 911 suna hanyar dawowa ina da shaida ina da shaidu na tashi na je owerri na soka na fara tambaya su china na ce ana kashe ku ne kuna rigima ne ya ce mai gida muna zaman lafiya ba abun da ya ina da shaidu har yawo ina abuja yanzu na kira daga can na ce wannan abun da mun a daily trust fa keriya ne fa siyasa ne owere yanzu wurin da an ce an kashe na ina da ina da lafiya so ya kamata ndị za a yi bincike a samu information a yi working with so that a giya kasa gaskiya Kamal Aliyu Sisafas za ka yi mana ɗan takaitaccen jawabi? Kamar yadda jawabai suka gabata mu yi murna mun ji daɗi da waɗannan jawabai. Abin da aka nemi yi bayani a kai shi ne addinin musulunci addini ne da ya ba da dama kuma ya ba da yanci yadda ya kamata. A ƙarƙashin wannan musulunci bai hana kowa ya je wani gari ya nemo ilimi ba baya cikin dokan musulunci cewa kar wani ya je wani gari neman ilimi amma a je neman ilimi bisa ga tsari wani irin tsari shine na farko uba ya san wani malami ne zai kai ɗansa wajensa yaya malamin yake yaya tarbiyyarsa take yaya iliminsa yake na biyu uban ya rika bi yana bibiya halayen ɗan a wajen malamin ba wai ya ɗauki ɗaya ya kai wajen malami kawai shi kenan ya manta shekaru da shekaru bai ma san abin da ake ciki ba ya rika zuwa yana kai ziyara wajen malami yana ganin yaya ɗan nasa yake shin abin da ya kawo ɗan shi yake yi ko ku wani abu yake yi daban alhamdulillah muna nan abuja wajen shekara 25 ko 30 ni da ɗan uwana malam haruna abubakar mungadi allah masa rasuwa allah ji kansa shekarun gada muka yi duka makarantun tsangaya muke da su a nan abuja hikiman da muka yi tun farko mu a namu tsari mun karbi yara gwargwadon yadda za mu iya control ba mu karbi adadin da ya fi karfin da za mu iya control ba na farko kenan na biyu duk mutumin da ya kawo mana ɗa da yawa akan samu malamai sukan tashi su je garuruka suna karɓo yara mu ba ma zuwa mu karɓo sai dai mutum ya ɗauko ya kawo mana idan ya ɗauko ya kawo mana za mu gaya masa da sharaɗi sharɗe shine ɗanka zai yi karatun ƙur'ani zai yi karatun ilimi sannan za mu saka shi boko ka yadda in ya ce ya yadda to shi sai mu karbi ɗan idan muka karbi ɗa abu na farko da za mu koya masa alƙur'ani sai ya sauke alƙur'ani tukunna in ya sauke alƙur'ani muka tabbatar da ya iya karatun ƙur'ani to sai mu saka shi firamare school muna da makarantu a firamare school da yawa a wanda in an ji an bincika za a samu sunayenmu inda muka yi rijista yara baya da adadi yaro yana yin firamare school yana ci gaba da gyara karatun ƙur'aninsa lokacin da ya gama firamare school sai kuma mu saka shi secondary school a gin har yanzu idan ya secondary school ya gama yana yin secondary school ana koya masa ilimin hadisai da fiƙihu wanda zai gyara addininsa da tarbiyyarsa da kuma ɗabi'arsa idan ya gama wannan sai ya je university lokacin da ya je university za mu yi kokari muna da contact da university duka na najeriya musamman na arewa muna samun admission daga wajen wajensu kuma idan yaro ya yi digiri lokacin da yake digiri in ya je makaranta an yi hutu zai dawo inda muke idan ya dawo inda muke zai ci gaba da ɗaukar sa na hadisi da ƙur'ani da abubuwa in hutu ya kare kuma za mu tattara masa akwai tsarin da muka wanda mu muka san muka yi wannan tsarin zai koma makarantarsa haka zai ta yi har ya zo ya gama digirinsa alhamdulillah karkashin wanga tsari tunda ana magana ne a gurguje yau a nan abuja ba mu rasa ɗalibi na tsangaya wanda ya digiri a hannunmu sama da mutum hamsin ko sittin yanzu haka saboda ku zama shaida shi yasa ni tura waɗanga guda uku wannan ya digiri ya gama wannan injiniya ya yi karanta wannan economy yake karanta kuma dukkansu daga tsangaya yanzu a dibe su a ce suna daidai da sauran masu gararan ba wannan yau in ka ba shi shugaban kasa zai yi rikewa saboda digiri yake da shi injiniyarin ne ya karanta kun san karatun injiniyarin yadda yake wannan yana karatu economic a birnin kebbi university dukkansu sun gama waɗanga guda biyu wannan shi yake kai yanzu bai karasa ba kuma daga makarantar tsangaya kuma suna nan wasu na nan secondary yanzu haka wasu na nan primary yanzu haka wasu na nan university yanzu haka akwai su a Sokoto akwai su a Kebbi akwai su a Zamfara kai cikin su ma akwai wanda har sun gama yanzu ma ma'aikatu ne a waɗancan universitocin da sun kai suna can yanzu haka karkashin wannan tsari da muka ɗauka na tsangaya tun kafin gwamnati ta kawo magana wai makarantun mu muke kan wannan tare to da a ce duk sauran malamai masu almajirai da sun bi irin wanga tsarin da muka ɗauka da hakan bai faru ba damuwan shine duk wanga abu da muke yi a nan gwamnati ba ta san muna yi ba mu muke yin mu babu wani ma'aikatar ilimi da ya taɓa zuwa ya tuntuɓe mu akan yaya kuke yin wannan abu kuma in an zo ana maganar makarantun tsangaya sai a ɗauko mutanen da ba su da ko mutum guda a gidansu wai su za su yi magana akan malaman tsangaya ga mu kuma zaune ba a basan da mu ba mu muke da abun nan fa amma ba a neman mu waɗanda ba su da kowa ya za ka yi magana abun da ba hanyar ka ba to yanzu ga su za su yi muku karatun ƙur'ani su yi muku turanci kuma su haɗa muku irin digirin da sun ka karanta don ku tabbatar daga wannan tsangayar alam kam hirkwatan mu take muna da shi a gwagwalada muna da shi a kubuwa kuma suna nan yanzu in ka zo da safe ana tashi karatun qur'ani za ga yan firamare sun ɗiba sun wuce za ga yan sakandare sun tafi masu digiri suna can satin ga da ya wuce ƙaunar wannan ta samu admission a university birnin kabi ta tafi yanzu haka tana can mace ta kuma firamare ta sakandare ta gama ta samu ta tafi yanzu haka tana can birnin kabe tana yi kuma duk dai a wannan gidan da muke akan wannan tsari to idan da dukkan malamai za su yi haka to da ba a samu wannan matsala ba to madalla kafin mu haska fitila kan wani sabon batu za mu ji shawarin waɗansu matasa da suka halarci taron kan matakan da suke gani za a iya ɗauka domin shawo kan wannan matsala Kafin na a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilan a birnin tarayya Abuja da suka jagoranci wannan tattaunawa sai kuma Cibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don